يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 ga wannan watan na sha'bana wannan shekara ta musulunci 1435 wanda ya zo daidai da 24 ga watan shida watan jun shekara ta 2014 miladiya kamar yadda mai gabatarwa ya gabatas mu a wannan masallacin na usmanu bin affana don mu faɗakar da kawunan mu game da wannan ibada mai zuwa a kwanaki kaɗan da ke tafe ita ce ibadat azumin watan ramadan hakikanin gaskiya maganganu kan ramadan suna da yawa kuma malamai da yawa sun yi maganganu kan ramadan abu ne kawai dai idan ba abu ne wanda ba za a ce an gaji da shi ba saboda ibada ce wadda Allah azama kowane musulmi ko kuma saboda akwai mantuwa ta ɗan adam ko kuma saboda akwai sababbin shigowa addinin musulunci ko kuma sababbin haihuwa ko ko lokacin da aka wajabta musu shi yanzu na da ba duk waɗannan matsaloli ba da sai a ce maganganun da malamai da suka yi game da ramadana ko game da azumin watan ramadana ba bukata zuwa ga maimaitawa amma saboda dalilan nan da na ambata shi ka sa a ko da yaushe a kullum idan wata ibada ta fuskanta jama'a dole a tsaya dan basu su kwadaitarwa da falaloli da hikimomi da abubuwa waɗanda Allah ɗaukin sarki ya rataya ga wannan ibada wannan yana daga cikin makasudin yin waɗannan laccoci game da waɗannan ibadu sawa'un ramadana ko kuma a ce layya ko kuma a ce wasu duka ibadu ya sun ka fuskantu takin laccat ita ce wata ramadana hikimominsa da falalarsa da hukunci-hukuncinsa hikimomin ramabana da falalarsa alhamdulillahi ko da baka san su ba to ba su hana karɓar azuminka ko ku a baka falalar da ke ciki ko da baka santa ba amma dole ka san hukuncin azumin ramabana ko ko ka san abubuwan da ke ɓata azumi da abubuwan da ke rage masa lada kana bisa ni a ɗayan ɓangaren ka san abubuwan da in ka yi su ladar ka za ta haɓaka ta zama ninkin ba ninkin kaga waɗannan suna daga cikin abubuwan da ya kamata mu bada kulawa game da su na farko idan muka ce dai azumi shine kame baki da kame farji al'aura daga duk abin da aka hana a yi a lokacin azumi daga ketowa alfijiri har zuwa faduwar rana kame baki da kame al'aura ga dukkan abin da aka hana a yi daga ketuwa alfijiri har zuwa faduwar rana abubuwan da aka hana a yi suna daga cikin abubuwan da za mu ambata na in ka yi su to azumin ka zai samu matsala ko ta lalacewa ko ta rashin lada samir az-zuhairi yana cewa abinda ake ce ma azumi kamewa na musamman a wani lokaci na musamman ga wani mutum na musamman daga fitowa alfijiri zuwa ga faduwar rana wato kamewa na musamman kaga ba kowace irin kamewa ba kamewa ta hada da ci da sha ta hada da kusanta iyali amma kuma ta musamman ma'ana ta ibada wadda Allah ya azama ba a yajin cin abinci ba ba hushi ko ko wani abu sa sai ka ce baka yin kaza ba kamewa ce ta ibada sannan kuma ga wani mutum na musamman wannan yana magana game da wanda aka wajabta ma azumi shine mutum musulmi baligi kuma wanda bai da illoli ko wasu matsaloli da aka hana masa yin azumi ko aka ɗauke masa hukuncin azumi matsalolin kuma duk da zamu ambata sun hada da kamar ga mace zan akwai haida ko nifasi ko ko ga namijin da macen akwai rashin lafiya ko akwai tafiya wanda haida ko nifasi suna hana ai azumin gaba ɗaya ko da an yi babu tafiya ko rashin lahiya tana rangonta a azumi wanda ba a son kai don karka wahala kanka ala kulle halin waɗannan daga cikin dai ma'ana azumi kenan azumi a dushin fiɗa da muke ya kasu gida biyu ko mu ce ya kasu nau'i biyu akwai azumi na wajabci akwai azumi na nafila ko na mustahabbanci azumi na wajabci an kasa shi gida uku akwai azumin kafara kafara kisa mutum ya yi kisa ta hanyar kuskure a ce sai ya kafara ɗaya daga cikin kafarorin akwai 'yan tabaiwa a yayin da yanzu babu wannan kila ina magana kila baiwa za ta yi wuya to abu na biyun sai akwai azumi kaga ashe kafara ta kisa akwai azumi cikinta akwai kafara zihari fara zihari mutum ya yi zihari da matarsa ya kira ta ko ya kamanta ta da wata haramtacciya gare shi kamar uwa ko da sauransu bayan ya gano azarbabin da ya da kuskuren da ya yi yana sun ya tuban ma Allah sai aza masa kafara shi ma zai azumin wata biyu jere da juna suratul mujadala qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha ta bamu wannan sannan akwai azumi ko ko akwai kafara wadda mutum zai yi idan ya rantsuwa ka fara rantsuwa kamar da muka sani akwai matakai da aka bi na yantawa na tufatarwa sannan na ciyarwa ma'ana ka yanta baiwa idan ka rantse ba za ka yi abu ba aka samu matsala kuma aka tilasta haka yi ko ko ka rantse sai ka yi kun aka hana ka ba ka samu dama ba sai a ce sai ka yi kafara ɗayan kafarorin akwai yanta baiwa akwai tufatar da mutum goma ko kuma akwai ci da mutum goma in dun baka samu uku din nan ba to kana sai kai azumin kwana uku kaga shi ma kafara ce akwai kafarori da yawa da aka aza sannan kuma akwai kafarar da ake ta aikin haji faban tamatta bil umrati famastaisara min al hadayi shi ma idan baka samu yin hadaya ba to Allah madaukin sarki a cikin aya ce fasiyamu mutalatati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka ashratun kamila idan mutum ya tamattu ya can cikin aikin haji ko ko a can wajen aikin haji ya hada ya gwama ya umra ya gwama ya umra da aikin haji ko ko wasu abubuwa to kaga zai mai zai kafara ta azumin kwana uku a can idan bai samu hadaya ba sai azumin kwana uku a inda dawo gida kuma azumin kwana bakwai Allah ya ce tilka asharatun kamila abin da muke son mu buga misali da shi misalai na kafarori ashe azumi ana amfani da shi wajen yin kafara kamar yadda ana azumi na wajibi wajen mi wajen alwashi abinda ka ɗauka ka azama kanka idan ka ɗauka ma Allah alƙawarin za ka yi azumi don da manzo sallah sallan ya ce wanda alƙawarin yawa Allah ɗaya ya masa ɗaya saboda haka kuma daga cikin sifofin yufu na bin nazari suna cika alwashi ko ko alƙawarin da suka ɗauka ma Allah in dai Allah ya ƙaddara ka ɗauki alƙawari na cewa ka ji gara ɓasa ko ka ji falalar rana kaza irin misali arfa ko ashura ko tasuwa saboda haka ɗauki alkawarin Allah ya so shekarar na in ta zo ba za a barka baya ba to lokacin ya zo to wajibi na tun da ka ɗauki alkawari a musulmi wajibi na ya cika alkawari ɗaya na daga cikin nau'ukan azumi na wajibi sannan kana bisani azumi na wajibi na uku in muka ce kafara na ɗaya muka ce alwashi na biyu na uku shine azumin ramadan wannan da muke ciki kenan ko ku wanda wanda za mu fuskanta azumin ramadan yana ɗaya daga cikin azumma na wajibi tilas wanda in ma bai fi waɗancan ƙarfi ba to bai kasa su a wajen wajabci kuma falalarsa da hikimominsa da irin garaɓasar da a ciki ko ba gaya ma ba sun fi waɗancan don waɗancan hasali ma na tilas na ko na dole irin kafarori na tilas na ko na dole kuma ba su da wani alkawari irin alkawarin da aka wa Ramadan. Kan haka, yanzu mun fahimci cewa ashe azuma gida biyu suke, gida na farko shine azumin wajibi wanda shi muka ce nauyi uku ko kafara ko alkawari ko ramadana a ɗayan ɓangare na nafila azumin nafila suna da yawa wanda in lokaci ya bari za mu tattauna game da su kaɗan daga cikin mun san da ya arfa da a da tasuwa da ashura don mun san da waɗannan abu na gaba azumin ramadan ɗin nan mu san daga ciko ko azumi a gorungun ba tare da mun ce masa ramadana ba ibada ce da Allah madaukakin sarki ɗaya daga cikin falalarsa Allah ɗaya Allah madaukakin sarki ya wajabta ta al'ummomin da sun ka gabata a aya suratul baqara Allah ishara ga falalat sannan ya ishara ga wata hikima yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku wanda suka yi imani suka ce sun imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku mu'minai kutiba alaikumus siyam an farlanta an wajabta azumi kan ku kama kutiba ala alladhina min qablikum kama wanda aka wajabta shi aka farlanta shi ga mutanen da sun ka gabace ku la'allakum tattaqun la'allakum tattaquna falallatu za mu ambata don ku samu kare kanku daga wuta ko ko don ku samu kare kanku daga azaba koko daga fadawa cikin sabon Allah ko don ku samu kare kanku daga fadawa cikin cuce-cuce da matsaloli na rayuwa karkashin tattaku na duk aya tana ɗauka kariya dai aka cewa kuma ba a ce kariya daga kaza ba shi yasa malamai suka a suka buɗa suka ce kariya daga wuta kariya daga bala'ukan zamani kariya daga kaza kariya duk abin da ka san kana kyama kariya ce gare ka abinda muke magana gabar ta farko da Allah ya ce kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal a min qablikum ashe Allah madaukakin sarki ya azama wasu al'ummomi da sun ka gabace mu azumi ashe ba gare ka faro ba dama ɗabi'ar ɗan adam idan ya zan shi ka azama sai ya ce ko rani ko wahal da shi to sai Allah ɗaukin sarki ya jawo hankalinka cewa wannan ibada ce ibada ce wadda dubai bai sun yi wadda idan baka yi bai kaɗai an ka bari baya kuma yan ka batta to shikenan babu wata makama ka riga ka bace ka hita jama'a fit saboda haka ashe duk jeren giya al'ummomi da sun ka gabata ba tare da Allah madaukakin sarki an ambata muna ɗaya bayan ɗaya ba yace kama ku kutiba alal ladina min qablikum ashe ibada azumi ibada ce waɗanda an ka azamu wasu kamun mu wanda akwai ibadun cikin ibada ga tamu waɗanda wasu ba su da wannan amma kaga wannan tana cikin ashe jeren giya wannan izna ne gare ka kai musulmi kasancewa san shekara a baka baya in ba kai azumi kai diya ba kai ba kowa ya yi kai diya ba kai ba amma in mun ka bibiyi hadisai muna samun wasu yan misalai wanda ka nuna muna mi ka nuna muna al'ummomi da sun ka gabata ko annaba da sun ka ba sun yi azumi duk da dai ba, ba tare da an lisafa ko ko an bayyana da suka yi azumi a wasu wurare amma kuma wasu wurare muna iya fahimta irin nauyin azumin su mu in lokacin azamuna azumin wata guda ramadana shur baka ci tsawon kwana talatin ko ko tsawon kwana ishirin da tara to wani gawa da an ka aza masa azumi annabi musa alaihi salamu kamar da ayi suka gabata muka san su a cikin sosul baqara da araf allah abdakin sarki ya sayi azumin kwana arba'in wa wa'adna musa arba'ina lailatal limiqatina annabi musa an aza masa azumin kwana arba'in hasali ma azumin kwana talatin daga baya sai Allah ya kammala masa da azumin kwana goma suka cika arba'in Qur'ani bai bayyana dalilin cikawa ba amma malamai suna ce muna akwai dalilai da yasa aka yi akili yayi talatin bayan talatin zai je gara da ubangiji ya kurkure baki haka suka cewa amma wannan dai Qur'ani bai ambata ba abinda muka son mu ce dai nai Musa azumi ko azumin kwana nawa arba'in a shiga ga in kai cewa talatin an ka ce ma to wani arba'in an ka sa yi. Allah kalle kaga ai ma ragowa an dan rage ma wani abu abu na gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana a hadisin sa ingantacce irin nauyin azumin annabi dawud alaihi salam annabi dawud manzo sallallahu alaihi yana wa abdullahi ibn amr ibn al-as jan kunne na cewa bai kamata ya ɗau azumi ba kullum bai sha tsawon yini tunda ya ɗauki alƙawalin babu sadda zai taɓa cin abinci da rana saboda mi saboda karsashi da ya taso masa da hamasa da jin lalle lalle shi zai bauta ma Allah iyakar ƙarfinsa annabi sallallahu alaihi ya ja masa kunne ya nuna masa ba a haka nan ai mafihicin azumi sai ya ce mi siyamu dawud azumin annabi dawuda kana yasumu yawman wa yafṭiru yawma annabi dawud yana azumi yau gobe ya sha yau gobe ya sha zungur haka yake yi ashe kai talatin da an ka azama a cikin shekara wata goma sha biyu a cikin watan goma sha biyun wata guda a watan gudan talatin ko ishirin da tara kai an sassabta ma in ka ce watan watanni in kwanakin shekara 360 kila in ka an ka lissafi a kirge na kalandar musulunci 360 misali ka cika shi kenan akan kwana 30 30 sau goma sha biyu to sai aka ce cikin kwana 360 wa 330 duk sha kai an halatta ma ka sha gaba ɗaya 330 kwana sai cikin 'yan kwana 30 ɗaya to annabi Dawudu alaihi salamu kana yafturu kana yasumu yawman wa yafturu yawma yau ya sha gobe azumi yau ya sha in muna da kwana 360 to rabi azumi rabi sha ashe kaga nashi ya hewa ko ba haka ba alal aqalla 300 an karaba ta kaga 150 60 an karaba ta kuma 30 30 wai na yi gwari gwari kenan wajen kwana 180 ya kai na azumi sabanin kai mai kwana 29 180 kaga da wannan zamu samu ashe haske na cewa magabatan da sun ka wuce an nasu ya nauyi, Allah ya ji kanmu sosai kuma ya ba mu falalar da za mu samu ciki ibban manta ba Maryam alaihi salamu duk da cewa ita ba annabi bace ba annabi ba annabi bace amma ishara ta alqur'ani ya nuna tana wani azumi duk da malamai sun ambata cewa ita ba irin wannan azumi na ci cikin ci ko ke sha bane fa in ma tara yinna min al-ahadi basharan faquli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallima alyawma In insiya aka ce azumi na kame baki mato kame baki daga me daga rashin magana amma abin da muka lalabe kalimar saumu ashe azumi ana iya yi ne ko ta wani samfari ta mi ta rashin ci ko rashin sha abin da muka so mu bayyana ma anan duk abin da Allah ya baka umurni kai a matsayin shine ya hana ka ko ko shine yasa kai kaza ko ko ya baka umurni kakkai a matsayin shine yace kakkai wannan shi aka ce mai ibada ina fatan fahimci wannan da kyau kan haka idan ga ramadana ko ga azumi Allah ya ce ta bakin manzonsa a gare mu munan ya ce kar kai kaza a cikin azumi to shi abba kai amma in ya ce kai kaza ko ko bai ce ma kar kai ba to kana yi ina fatan mu gane wannan abin da muka san mu ce kenan a tarihin azumi kaga annabi Musa alaihi salamu yayi annabi Dawuda yayi Maryam alaiha salamu kuma gashi an bata muna tayi annabi sallallahu alaihi wasallam duk da dai ta na magana ne annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo madina ya madina lokacin da ya hijira ya zo madina sai ya sami <clears throat> yahudawan madina a watan muharram watan ɗaya na sabon shekara a goma ga wannan watan suna azumi sai ya tambayi su wani azumi na kuke yi wannan suka ce wannan azumi na da annabi musa ya yi muku ya kasance muna koyi da annabi musa annabi musa yana azumin goma ga watan muharram wato ranar da muka ce ma'ashura saboda mi saboda ranar nan ce Allah ya tsirar da annabi Musa alaihi salamu daga damƙa fir'auni an fahimci wannan da kyau ko to sai kasance yana yin wannan azumi don godiya ga Allah kuma ka san dama da shi annabi bai abu sai abin da Allah ba shi umarni don annabi duk abin da yayi wahayi na ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadai ba duk sauran annaba haka suke ba su iya zartar da komai sai abin da Allah ba su umarni abin muke so mu ce suka ambata ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna azumin nan din koyi da annabi Musa alaihi salamu annabi Musa yana wannan azumi don godiya ga Allah daga tsirar da Allah ya mai hadisin a musulmi ya nuna haka cewa annabi Musa kai ake yayi don kar ka zo ka ce a ai su sun ka kiretin wannan azumi don ka bi wannan magana zaka ce a su ya same suna azumi wannan ranar sai suka ce suna azumi saboda mi saboda Allah ya tsirar da annabi Musa sai ya nuna cewa kenan su sun ka assasa ko ko suka creating din wannan rana annabi Musa ka wannan ai ibada su ko suka kwaikwaya ta wajen annabi Musa alaihi salamu a matsayin annabi Musa alayhi salam manzon Allah annabin Allah bai abinda da Allah bai sa shi ba abin da muke so mu ce ashe annabi Musa kan bisa kwana 40 da muka ambata dazu yana da wani azumi da ya kai shekara shekara daya ko ba haka ba tarihin azumi manzo sallah sai ce na hanu aulakum bi Musa ai mun hiku dacewa da mu koyi koyi da Musa ba ku ba ku da kun ka saki hanyar Musa yana ce ma Yahudawa haka ku ka saka hanyar Musa tun yaushe saboda haka mu mun kai cancanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni cewa a tashi da azumi a tashi da azumin ashura wani abin da ke man bayani shine mi shine manzo sallah sallan ya azumin ashura a me akan ka'ida ko koyi da annabi musa alaihi salamu da ya fara wannan azumi ina fata mun fahimci wannan a tarihance annabi sallah sallan ya kasance akwai shekaran ma da aka waye gari aka mantar da shi ko ko ba a samu labarin cewa yau ya dace da goma ga watan Muharram ba sai daga baya sai aka je labarai sun game gari a yau goma ga watan muharram da rana tsaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni na cewa duk wanda bai ci ba to shikenan ya zarce da azumi shikenan ya doki ne azumi cewa wannan ashura kuma ko wanda ya ce kan bakinsa ya niyya azumi shikenan ya karasa abin da kasan in ce ma farkon azumi shine an faranta ashura ne wannan duka an yi shi ne kamun mi kamun ramadana ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ana azumi sai ya ji cewa yahuda suna goma ga wata shi ma yana goma an yi an yi kunnen doki ko ba haka ba an yi ne, annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da yasa ya na da yahuda yana kyamarsa saboda haka sai ce in Allah ya kai mu baɗi wannan daga baya kenan don annabi sallallahu alaihi wasallam da an kafarta azumin ramadana ba a ba ashuran ba wannan annabi ya faɗi wannan hadisi zan faɗi ran tara ko ko shekara ta tara bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ko shekara ta goma ba hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in Allah ya kai mu baɗi zan yi azumin tara ga wata da goma ga wata saboda ya saba ma siffar azumin yahudu ina fata mun gane annabi sallallahu alaihi wasallam bai kai wannan shekara ba Allah ya masa cika muke son mu ce ashe azumma sun gabata kamun addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamun azumin watan Ramadan shekara ta biyu bayan hijira aka farta Ramadan shekara ta biyu bayan hijira lokacin da sallallahu alaihi wasallam yana Madina aka saukar da aya ayu ladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun wasu malamai sun ce wannan ita ce aya da ta wajabta azumin ramadan wasu sun ce a ba ita ce ba ita ce ta dai ta bude kofa na cewa an ta azumi saboda mi saboda ai ba ga aya ayyaman ma'duda ta zuwa karshe ta nuna cewa wanda bai azumi ya bari yana iya ciyarwa da sauransu saboda haka ba ita ta aza ramadana ba suka ce ayat ta wajabta azumin ramadan شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم suka وانا آية اتتوجب ita من وطن رمضان سبو Ramadan saboda آية تفرقو كتب عليكم الصيام باينتا siyam bayan ta an biyo da wasu ayoyi suka ce to wannan aya tana nuna kenan ba a wajabta shi sosai sosai dari bisa dari ba don an ce wa alal ladina yutiqunahu fidya wayanda azumin ramadana na iya ba su wahala kalima ataka yutiqu yana iya baka wahala ba wai baka iyawa ba a yana baka wahala in kayi to fidiya kana ya aji azumin ka wannan farko fa a kiyaye sosai wannan farko an kaza amma daga baya sai Allah dokin sarki ya wajabta shi wajabtawa ta dungurungum faman shahida minkum shahara falyasum abu na gaba to da an ka wajabta azumin ramadan din nan an wajabta saboda wasu hikimomi da wasu falaloli wanda shine takin waigar lacca ta mu. ɗaya daga cikin hikimomi ko ku wasu daga cikin hikimomin azumi kamun falala azumi dai na farko ka sani daga cikin hikimarsa ibada ce wadda aka kusanta Allah da ita in kana so in ce ma shortcut zuwa ga Allah kila fahimtan hanya makusanciya wadda Allah zai soka wadda tana cikin jeren giyar ayyukan farillan da Allah ka so to kuma ko cikin ayyukan farallar da Allah ka so Allah ya keɓance ta ya ba ta matsayi na musamman to Ramadan ya muka diba wani hadisi hadisin wali man adali waliyan faqad adantuhu bi harb a cikin hadisin Allah ya manzo Allah na cewa a hadisin a hadisi hadisi na aman kudusi Allah cewa ma ya taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayhi ahabba ilayya min maftaratuhu alayhi bawana ba zai bi wata hanya wadda zai samu kusanci zuwa garan ba kamar shi abin da faralta masa ashe wannan abin abin da ya bamu duk abin da Allah ya faralta ma kowace irin nau'i na ibada sallah ce azumi ce zakka ce hajji ce da duk abin da Allah faralta ma to babu wani abu na kusanta zuwa ga Allah kamar wannan hanya ina fata an gane wannan to a cikin ibadodi duka sai Allah ya keɓance azumi yace as-sawmuli wa ana ajazi ubi ko wa ana ajazi'u bi as-sawmuli asawmu li Allah ce azumi na wana azumi na wana yace kuma ni zan sakawa da azumi malamai da sun yi sharhin wannan hadisi sharhi mai tsawo wanda za mu yi shi na a wuraren karatu amma a gurguje suna ce Allah ya keɓanta kai ne da azumi saboda mi saboda falal azumi shi ɗaya da ita falal azumi shi ɗaya ka ba da ita falal azumi ko ko hakikanin mai azumi shi ɗaya san shi kana iya shan azumi kai tatil kana iya shan kai tatil da hura da tuwo da mi da mi kami ka murji baki ka zo ka langashi ba wanda ya san baka azumi sai Allah shi yasa Allah ya ce asamu li to kuma tun da shi ɗaya san kana ya ga shi ɗaya mai sakawa da shi duk wanda an ka ce ya baka maki ko ya baka lada azumi in kai to ya zai ya gane ba zai gane ba ko ba haka ba tunda ana ƙaryar jin yunwa da sauran wasu abubuwa sannan azumi kamar da muka ishara za mu faɗa ba kamewa daga ci da sha azumi ba akwai wasu abubuwa waɗanda idan baka kame da gare su ba sai azumin ka ya samu gibi ko ya samu matsala ko ƙarshe duk ya lalace a zahiri akwai azumin amma a ne baka da komai ai mun san da hadisin rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa al-'atash ala kulli halin abinda muka san mu ce a gurguje azumi shine shortcut tami ta samun yarda Allah wannan kenan mu kula da wannan abu na biyu daga cikin sifofin azumi shine azumi sababi na dalili na sabab dalili na hanya ce kafa ce ta samun takawa babu ibada da za ta yi saurin sama tsoron Allah sa ma karaya sa ka ɗauki kanka ba kowa ba kamar ibada yunwa babu ibadar da ka sa kare na kanka ka hito daga cewa duk duniya ta naɗe ka koma cewa bawa kake sai azumi sai yunwa sai ga mutum ya zama marareci ya langashe gaba ɗaya komi ko motsa bai iya yi me ka jira a rana ta faɗi a lokacin nan da ka ce zai wani abu sai ce ma Allah ya hana ka kula a lokacin da mutum ya kai garagaga ta rashin lahiya da lokacin da ya faɗa matsala a lokacin ya tunawa da Allah ko ba haka ba to haka yunwa ke ita ba. shi azumi ya kawo ma hanyoyi na mi na tsoron Allah sai haka mutum na kariya ko da lalatacce in ka kula a azumi ya yi ƙoƙarin yana ƙoƙarin ya ɗan kakkame dai inda yana da imanin na yin azumi ɗin sai ga to zai samu imanin mai kai saba ma Allah in dai yana da imanin azumi amma sai ga mutum na da kokarin yin sallah duk da dai sallah tana hanawa ita ma amma sai ga yana kokarin yin sallah bai hana yana haituwa masallaci sai aikata samun Allah bai hana yana haituwa masallaci sai kira wata karuwa bai hana yana haituwa masallaci sai ya zagi wani bai hana yana haituwa masallaci sai a tsaya bakin masallaci a giba mutuwa akai ana tura da gawa a makabarta gehe guda wani na ce yana zagin dan uwa ne yana giba ko yana wani abu amma sai haga wani sa'in ga ramadana abin ya karanta shi yasa ga ramadana hanya ta ta samun takawa shi yasa ko ganin aka yi mutum ya cika wani matsala sai a ce mai a horar da shi da yin azumi Allah da kai ne ambata haka nan yace kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqu abu na gaba daga cikin hikimomin azumi yana kan gyaraya daga shawuyi shawuyi na ci shawuyi na sha shawuyi na jima'i da duk sauran wasu abubuwa saboda mi saboda shi dan yana samun kafa zuwa ga mutum ta hanyar mi ta hanyar kafaci ko kafasha ko kafar saduwa da iyali to duka waɗannan Allah ya toshe su ko ba haka ba a cikin watan Ramadana sai a ga mutum dai ko da yana son ya saba ma Allah ƙala ƙaƙai matsuwa ya kai azumi ya wuce kaga ya yadda nan cewa cikin azumi bai sun yayi in ma dai ko da yana samu Allah ya ce wallahi wani ka arziki azumi ne kai ko ba haka ba da mi da yayi kaban barama to amma saboda ana azumi bari dan kiyaye ashe hikimomin azumi suna da yawa abu na gaba falala babba ta azumi yana wanke zuciya yana tsalkake gabbai yana gyara magudanar jini ya kange ma daga shiga ibilisu inna inna inna ya yajri na ibn adama majarad dami to sai ha gami sai ha ga cuce cuce sabon Allah da wasu abubuwa na ayyukan shi suna karantuwa a cikin Ramadana daga cikin hikimomin azumi kuma sai haga zukatan mutane sun dan alkaku sun dan gyaru komi lalacewar zamani komi lalacewar al'umma za su dan dara yadda kamun su fara azumi alabashi sai dai bayan azumin kila a koma inda an ka hito abu na gaba rashin lafiyoyi za su karanto dan rashin lafiyoyi waɗanda ka sani saboda mi saboda akasar rashin lafiyoyi suna da alaka da yawanci da yawan sha da yawan wasu abubuwa waɗanda ba a bukata zuwa gare su to azumi kuma ya rangwanta masu mutum na samun yawan cucuce ta hanyar yawanci mutum na samun cucuce ta hanyar yawan sha sawa mutum na samun cucuce ta hanyar yawan saduwa da iyali to sai haga waɗannan abun sun karanta sai haga yi awa goma sha biyu da rana bai ci ba bai sha ba mai ciwon suga matsalolin nashi su rage mai hawan jini abin nashi ya rage mai damuwa duk ya kwantar da hankali ya gane duniyar gade ba abin zama ta ba kaga shikenan sai ya samu peace of mind ya samu natsuwa a cikin zuciyarsa kana bisani sai ya karantu da warshen cuce-cuce da wasu abubuwa zai rage maka bainai ko ko digestive system nashi abubuwan da kanarkar da abinci zai rage musu a yawan aiki overwork zai rage musu yawan aiki kullun don ka san wani dai in dai ba azumi to babu sadda baki ne bai moci ko ba haka ba sannan babu sadda hanji ne ko ko tumbi ne bai narka abinci in dai babu azumi ya ce karya ya ci kaza ya ci kaza cikin mota ce ce ya zauna ofis ci ya dawo gida ci ya sha wancan ya tsoci wancan kullun shi bai da hutawa sannan kuma sai ta complain rashin lahiyar ciki rashin lahiyar kaza to kaga ko da bai so sai zanna awa goma sha biyu daga buɗa daga keto alfijiri har zuwa yaushe har zuwa faɗuwar rana kaga za su samu yar sukuni waɗannan hanjin nashi azumi kuma Allah shi ka bada sakayya da kai ne shi yasa yace azumi nasa ne abubuwa da yawa ga sunan saboda ina diban lokaci sai mu je ga abu na gaba waɗannan suna daga cikin falalolin azumi da kuma abubuwa na waɗanda sun ka hikimomi waɗanda sun ka wajabta azumi babban abin da ya kan manta shine azumi shine hanya ta samun yarda Allah madaukakin sarki idan muka ce azumin ramadana muka komo a ramadana sai mu ga cewa shi ramadana na tashi falala kamun azumin daki mun ce a takin laccat azumi falalarsa hikimominsa da falalarsa bari mu faɗi falala kenan ɗazu mun faɗi hikimomi daga cikin falala azumi mun sallah sallan ya ce <clears throat> a cikin aljanna a aljanna akwai wata kofa da aka ce ma rayyan wannan hadisi alhamdulillah kowa ya san shi inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah a cikin aljanna akwai wata kofa musamman special kofa ce sunanta ar-rayyan ba mai shiga ta wannan kofa sai masu azumi mun sallah su ce la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum ba wani wanda ka shiga wannan kofa in ba su ba yuqal za a ce aina sa'imun ina masu azumi fa yaqumun su tashi su shiga manzo Allah ya nana ta ce la yadkhulu minhum ahadun ghayruhu fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhum ahad minhu ahad idan sun shiga wannan kowa sai a ruhi wannan kowa da ta fi kowace kofa kenan falala kowa kenan manzo sallallahu alaihi wasallam ya shi daga cikin falala azumi a kula kila ina jin an kama bambanci tsakanin hikima da falala daga cikin falala azumi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisin abdullahi ibn amr manzo sallallahu ya ce as-siyamu wal qur'anu yashfa'ani azumi da alqur'ani suna ceto ranar alkiyama ina jin in kuntuna a a karatunmu na kitabut tauhid ko ko kitabu alibana mu ambata ana ceto ranar alkiyama manzanin Allah na ceto mala'ikun Allah na ceto mutanen kirki na ceto to har cikin ibadu na ceto daga cikin ibadu azumi na ceto sannan kuma gashi a cikin wannan hadisi ya ambata hadda alqur'ani kalamullahi suna ceto ya ƙulu sa'im azumi zai ce ai rabb ya ubangiji mana'atuhu ta'ama wa shahawati bin nahari ya Allah ya ubangiji in ji azumi wannan bawa naka na hana masa abincinsa na hana masa abincinsa na hana masa biyan bukatarsa shawarsa ya Allah ni na hana masa azumi ko fashaffi'ini fihi ya Allah ka bani ceto ne wa yaqulu alquran shi ma alquran ce Allah mana'atuhu nauma billaili na na hana masa kwana cikin dare fashaffi'ini fi ka bani ceto kala sai manzon Allah ya ce fayushaffa'an sai a basu ceto wato azumi da qur'ani shi kaga falal azumi man sallallahu ya ce a hadisin Jabir ibn Abdullah as-siyamu junna yustajan yastajinnu biha al-abdu minan nari azumi garkuwa ta da mutum zai garkuwa daga ita daga wuta mun sallah sallah ya ce a hadisin Abu sain al khuduri manzo sallah ya ce wanda ya azumin yini guda dan Allah ba amma ce ko Ramadana ba yini guda dan Allah ya ce ba wanda ka azumin yini guda dan Allah face Allah ya nisantar da huskarsa daga wuta zango tafiyar shekara saba'in hadisin Jabiru ibn Abdullah shine yace ma min abdin yasumu yauman fi sabilillahi illa ba'ada Allah bi dhalika al-yawm wajahahu anin nari 70 kharifa hadisin Hudhaifa yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man khutima lahu bi siyami yawmin duk wanda Allah ya ba sa'a ya ba Allah wanda Allah ya bashi sa'a Allah ya mai kitibis ya dace da shina gama azumi ranar da ya gama azumi ranar ya rasu in Allah na sa da a ci misali Allah na sanar da kai ranar da ga ta gobe ita ce karshe misali to an san baka baka da wannan damat amma wanda Allah ya wake tibis yawa sa'a an ka cika mai yinin da yi ni da azumi ya cika wannan kuma azumin da yuridu waje, Allah ta'ala a da khalahullahu jannata manzo sallallahu ya ce Allah zai shigar da shi aljanna hadisin Hudhaifa annabi sallallahu ya ce ya Hudhaifa da wannan Hudhaifa yazo ya ce ya Rasulullahi faɗa min wata ibada wadda amma kusanciya wadda ka sani aljanna manzo Allah ya ce ma Hudhaifa kai azumi ya ce ya Rasulullahi wadda a kusa kusa ka shiga aljanna annabi ya ce ya Hudhaifa man khutima lahu bi siyami yawmin yuridu bihi wajha Allah adakhalahu Allahu aljannata wannan hadisi imam al-asbihani a cikin targhib ya kawo shi muhammad nasiruddin ya ce ingantacce na abi umama abu umama tun babban sahabi ya ce ya rasulullahi da Allah faɗa min wata ibada da ta fi kowace wata ibada da ta fi kowace manzo sallah sai dibe shi ya ce abu umama ya ce na ya ce alayka bisawm ka yanka azumi ka ji falal azumi ka rinka azumi ya ce ya rasulullahi wata ta fi kowace fa ya ce alayka bisawm fa innahu la idila la kai azumi bai da bai da tamka bai da iri ne da wani da bai da shi daina fa innahu fa innahu la qulti ya rasulullah yace ya manzon Allah murni bi amalin ni dai faɗa min dai wani aiki mahihicin nika so kala yace kai abu umama alaika bisawm fa innahu la idila la kai azumi bai da takwara bai da tamka kai azumi rahu na sa'i bi isnadin sahih man salla salla ce man sama man sama yawman man sama ramadana imanan wa hatisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم min ذنبه ina jin wannan nan falalat an gano falala mun gano hikimomi falala ta farko shine mi azumi kofa ta musamman gare falala ta biyu azumi yana ceto kuma a bashi ceton falala ta uku azumi garkuwa na daga wuta falala ta hudu azumi na nisantar da mai shi daga wuta tafiya shekara saba'in falala ta gaba duk wanda ya azumi ya yake cibis ranar da ya gama azumi ran nan ya cika Allah zai shigar da ashi aljanna babu wani condition babu wani sharadi azumi na gaba ko ku falala ta gaba a hadisin umama azumi duk cikin ibada babu iri ne wannan falalat ina jin ta ishe mu mu tsambara zuwa gaba in muka ce azumi wancan da muka yi ta faɗi azumi azumi muka cewa tare da cewa mun san muna da azumma da yawa muna da nafilfili muna da na wajibai kuma mu ambata wajibai ko ba haka ba to bari mu koma mu ɗan ambata shi falalar ramadana ba azumin ba ramadana sai a gwamaya ga falalat kuma cikin wanga irin wanga irin watan kun san ko falalat ta samu cikin wani wuri ta yi garaba sa kama wadda sabon wani wuri ya yi zama sabo ko ba haka ba ka san bai ɗai da wanda ya tafi can gidan banza gidan karuwai zina da wanda ya karuwa to masallaci suka yi ka san ya ka sabo kiran ko a masallaci ina son ku gane wannan to ka ko sabo ko sabon akwai obanai cikin sabon ma eh to falalat ga azumi ko cikin falalar ramadan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kadan daga cikin falalar ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisin abu huraira idza jaa ramadan futihat abwabul jannati wa ghulqat abwabun nari wa sufidat ash-shayatin idan ramadan ya zo za a bubbude kohin aljanna a kukkulle kohin wuta sannan mi a wa shaydanu tukku bajal an san tukku bajal ai ko dauren da ba ka kucce kan ba ka kwanci kanka wannan falala babbar falala ce za a bude kofin aljanna za a kulle kofin wuta za a daddaure shedannu a wani hadisin sai ya sake fassara mana hadisin yace futtihat abwabur rahma wa ghulqat abwabu jahannam wa sulsilat shayatin za a bubbude kofin rahma za a kukkulle kofin azaba kofin jahannama za a daure shedannu da sarka a ramadana manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a wani hadisi ya ce idza kana awwalu lailatin min shahr ramadan idan farkon daren watan ramadana dare na farko wanda a dare na farko kamar misali a ce yanzu go shiban da ran jimu'a juma'an nan mai zuwa ina jin ran nan muke 29 ko sai a daga kai sama a diba yamma sai ga wata to kaga wata to wannan daren da tsaye watan ramadana wannan daren daren ramadana na an fahimci wannan ko to wannan daren farkon daren da ya shiga sufilat shayatinu wa datil jin za a daddaure shedannu da kangararun za a daddaure shedannu da kangararun aljannu ashe wannan ishara ta nuna ba aljannu duka aka daurewa ba shedannu da marada don shedannu akwai aljannu na kirki bayan Allah fa inna minal muslimuna wa minal qasituna haka sun ka ambata mu cikin mu akwai musulmi mutanen kirki suna ana nuna aljannu sannan ko akwai yan banza to annabi ya nuna cikin wannan hadisi ash-shayatin wa maradatil jinn man sallallahu sallan yace daga cikin falala a watan ramadana yace Allah madaukakin sarki yana da akullun yayin buɗe baki ga ramadana shina da wasu da ya keɓance zai yanta daga wuta kullum wato akwai waɗansu gafartattu wanda Allah ɗaukar makaini ne alƙawali zai yanta su hadisin bai ambata ko nawa ba akwai wani hadisi a amma ba'ifi na yana ambata sittu ati alfi tekin mutum dubu ɗari shidda wannan ba'ifi na yana rauni kuma in ɗari shidda na to kaga akwai matsala ko ba haka ba tunda duk duniya aka lissafi? ko ba haka ba da ƙyar ka samu shiga ehem saboda haka <laughs> yawa tunda ayi waɗanda sun kai ka imani da yawa suke saboda haka a batta haka nan Allah daina da waɗanda zai yanta ba san ko nawa ba mun sallah al ce as al khamsu wal jumu'atu ila al jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza shtunibal kaba'iru salloli guda biyar jumu'a zuwa jumu'a ramadana zuwa ga ramadana suna kankare duk laifukan da aka yi idan dai mi idan dai aka nisanci watan ramadan idan dai aka nisanci kaba'ira akwai wata garabasa manzo sallah sallah na cewa shaharani la yanqusani game da watan ga shaharani la yanqusani ramadan wa dhulhijja wata biyu layan kusani, ko kwana 29 an kai la da shi Allah lisahin kwana 30 ya kai ma kaga ba irin mutum na bai ce kaga mutum ɗauke ka aiki ko ko ya ɗauke ka irin wanga dai ka baka allowances kai kwana 29 ran 30 baka zuba ko sai a ce minus na guda ko ba haka ba eh to shi Allah madaukin sarki in ya azama wata ramadana ramadana ka cewa kila an fahimta azumin watan ramadana watan lada kwana talatin aka baka sawa'un talatin din an kai ko ashirin da tara saboda ka babu wani bakin ciki na ashirin da tara ko babu wani albishiri ko ko mun gode Allah don ayin talatin kila an fahimta wai don ayin talatin a kama congratulations ka mun gode Allah bana alhamdulillah azumi ya kwana talatin alhamdulillah abinda ba taba yi ba yau shekarar mu da tara ko talatin ba taba yin kwana talatin ba to ya ciki saboda haka da ramadana ya kwana talatin da ya ishirin da tara babu bambanci duk ɗaya na ga Allah kuma lada cikakken lada ya ka baka ta kwana talatin Allah ya manzo sallah sai ce watan watannin nan guda biyu shaharani la yanqusani ramadan wa dhulhijja watan ga biyu ba su ne, ma'ana ko sun zo ba ba talatin ba sun zo 29 lada kwana talatin shine watan ramadana da watan me da watan zulhijja wannan da kaɗan daga cikin falalon ramadan a gurguje ku yi hakuri mu je duk da gurguje muka tafiya saboda lokacin ya dan mace mi sa mi wajabtar da azumin ramadan azumin ramadan yana wajaba ta hanya biyu kacal babu wata ta uku sai ita ta farko shine a ga watan ramadana jinjirin watan ramadana wannan nassin hadisi an bata haka nan su mule ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu na 30 yawma wannan hadisi shi ya da mana hanya biyu kacal wadda babu ta uku game da mi game da ɗaukar ramadan manzo sallah sai ya ce su mu li ru'yatihi ku azumi idan kun ku doki azumi idan kun kaga jinjirin watan ramadan wa afdirilu ru'yatihi sanan ku ajiye azumi idan kun kaga jinjirin watan shawwal ku ɗauka dungani ne a aje dungani ne wannan babu wata hanya sai ita kila fahimci wannan su mule ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilu sha'bana 30 yawma fa in ghumma alaikum fa akmilu al'iddata 30 yawma saboda haka babu wata hanya sai ta mi hanya biyu ga guda ta biyu cikin hanyoyin da aka yi na ramadana shine mi shine kasance ran 29 kamar jibi gada za mu zo ran 29 ran juma'a sai ba a samu gani ne ba gaba da an da ƙasa duk gaba da ba a gani ba an yi tola ido an dudduba ba sakkwato ba kano ba ina duk gaba ɗaya ba a gani ba cike da bai ba a gani ba to kenan sai a ɗauki mataki na biyu shine mataki na biyu a tunhaye watan Shaban kwana talatin shikenan ya zan tilas bayan talatin dole a tashi da azumi wata bai talatin da ɗaya kila an fahimci wannan kan haka kila misali kamar irin ramadana din mu wannan na bana idan mun ganshi 29 walillahi alhamdu sai mu tahi da azumi ran asabar idan ba mu ganshi ran 29 ba kuma ta tabbata ko ina ba a ganai ba sai mutum waye kwana 30 ran lahadi mu tashi da ganin wata ina fata mun gane wannan ba wata hanya sai wannan ba wata hanya sai wannan hanyoyin guda biyu illa dai maganda malamai suka yi mutum nawa ka ganin wata a karɓa mutum ɗaya na isa ko ko dole sai mutum biyu wannan magana ce ta malaman sun sa sun yi maganganu da dama game da haka nan wasu ce ganin mutum guda ya isa matsawai kasance fika ne amintacce daga cikin wasu sun ka tafi kan wannan kauli sun tafi kan wasu hadisai waɗanda sun ka dogara da su a yayin da wasu ko suna ganin mi suna ganin a'a mutum sai mutum biyu sun isa wannan kauli dai yana da manganu da yawa amma dai ga hadisin bari mu ambaci wata matsala daga ciki ba wucewa sai mutum biyu sun ka ce a gani dole sai mutum biyu a ajiyewa dole sai mutum biyu sun tafi kan wani hadisi da aka cewa manzo sallallahu alaihi ya ce a hadisin abdurrahman ibn zaid ibn khattabi shi abdurrahman dan zaid ibn khattabi da dan uwan umar ibn khattabi ya haife shi amma ba sahabi bane tabi'ina yace na zauna da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kuma na yi karatu gare su na tattambai su sun ba mu labari manzo sallallahu alaihi ya ce su mu li wa ru'u ya tihi. wansu kulaha ku yi azumi idan kun ga jinjirin watan ramadana ku aji azumi idan kun ga jinjirin watan shawwal sannan ku yi ibada don ganin jinjiri ko don jinjirin ramadana ko don jinjirin shawwal wansa kulahu ma'ana in kun ga jinjirin watan ramadana ku yi ibada ta azumi in kun ga jinjirin watan shawwal ku yi ibada ta sallah a fahimta kenan ya ce fa in kuma alaikum idan ya cika kwana talatin ba kwana ishirin tara ba ganai ba to ku kwaddara kwana talatin sai manzo sallah a cikin wanga hadisi ya ce fa in shahida shahidani idan mutum biyu suka shaida sai ce shahidani fasumu wa aftiru ku sha kuma in lokacin shana ko ko ku ɗauki azumi in lokacin ɗauka azumi na sai ce shahida ne arwaya wannan ruwayan da sa'i ke ran arwaya imam ahmad cewa fa in shahida shahida ne musulmani idan musulmi biyu sun ka shaida to ku ɗauki azumi in ɗauka na ko ku ajin ajewa na a dar kutuni cewa fa in shahida zawa adalin in mutum biyu masu adalci duka ruwayen sa duka nuna dai biyu biyu biyu biyu wannan shine madogarar wasu malamai kan cewa sai biyu amma me amma kuma wannan waɗanda sun ka tafi kan haka nan su ne kamar su imam malikin su imam lai su imam auza'i su ishaqa su sufyanu thawi sun tafi kan haka nan sannan kuma shine fatawa daga cikin sahabbai shine fatawa usman bin affana sai mutum biyu amma ɗaya bangare sun ka ce a'a ga gani ga ɗauka mutum ɗaya ma ya isa amma ga ajewa ne aka shakkun mutum ɗaya saboda kai zan kila ya gaji ko ba haka ba gajiya ta sa ya murji idanu ya ce ya ganai haka sun kaci amma ga ɗauka ai bai kai kai ne zuwa wahala ko ba haka ba ai in har yace an gane ga ɗauka imani na kai shi can ko ba haka ba sai suka ce abin da ya kara min dalili hadisin abdullahi ibn abbas da hadisin abdullahi ibn Umar? to sun ambata waɗannan hadisai sai dai malaman hadisi sun yi magana ga dukkan hadisan nan guda biyu hadisin abdullahi ibn abbas shine da yace wani mutumin kawai ya zo ya ce ya rasulullahi ni na ga wata manzo Allah ya ce ka shaida babin bautawa sai ni ya ce i eh, ka shaida babin bautawa sai Allah ya ce i ka shaida ni Muhammadu manzo Allah nake ce i ma'ana dai musulmi na ko sai ya ce Bilal ya ce na'am tashi kai shela ka ce kowa ya tashi da azumi gobe kila an fahimta ko to suna kawo wannan hadisi sai da hakikanin gaskiya hadisi ya da rauni a mahanga ta malaman hadisi saboda illar da a ciki ta cewa riwayar sammaku ibnu harbin ta wadda ya karbo daga ikirima malamai sun ayyana wasu mutane suna cewa in sun karbo ga wasu mutane ko da kowane su siƙa ne kowane su amintacce ne amma idan wane ya roto ga wane ana samun cewa ilɗirabi ko ko ba a natsu da ruwaya ba to ta sammaku daga ikirima tana ciki sun ce idan sammaku bin harbin ya ce daga ikirima akwai rabi. to wannan riwayar sammak ibn harbin ta daga ikirima kan haka hadisin ya tashi da'ifi muhammad nasir albani kamunsa ibn hajarin kamunsa malamai da dama na baya bayan nan su salir masu ta hakikin bulugul marami duk sun raunana hadisin sun ce lahi tajjubi ina fata mun gane wannan to in hadisin ba hujja da shi to sai wani hadisi na biyu su suna kan hujja da shi shine hadisin abdullahi bin umar yace mutane sun yi dibin wata a zamanin mazo sallallahu alaihi aka yi ta kwala idanu sai ni taho na ce mazo sallallahu alaihi hakika tabbas na ga wata annabi ce kaga wata na ce na ga wata manzo sallallahu alaihi ya bada umarni a tashi da azumi sun kace wannan shi a hujjan mu to hakikanin gaskiya shi ma wanga hadisi ingantacce shi kuma wanga hadisi ingantacce na babu wata matsala game da shi ta hanyar sanadi ko ta hanyar wasu matsaloli na hadisai illa abin da masu kaulin ka cewa inda ba su fassara shaka ba suna cewa ai ba ummu abdullahi bin umar ba cewa yi ni dai ni ganai ba cewa na taho na hada manzo Allah na ga wata kaga yana yiwa sun kace yana yiwuwa kila wani ya zo ya riga shi ya faɗa mu annabi annabi ya tsaya jira kamun a jima abdullahi bin umar ya zo ya ƙara sai annabi ya mai shaida mutum biyu ko ba haka ba tunda a cikin hadisin babu Abdullahi bin Umar ɗai ya gani kuma ba a ce babu wanda ya gani ba sai Abdullahi bin Umar cewa ya dai mutane sun yi dibin wata sai ne zo ne faɗa manzon Allah na gane sai manzon Allah ya bada sarwa azumi kila fahimci wannan ala kulli halin wannan kadiya ce mai sauki kwarai da gaske sun yi ittifaki dai a ajiyewa ana bukatar mutum biyu wannan shine sharadi amma ɗauka mutum ɗaya yana isuwa ko bai isuwa wannan cewa yana isuwa shi kaulin imamu ahmad na da kaulin abu hanifa da kaulin imamu shafi'i da kaulin imamu ibn hazmin al-zahiri da kaulin ibn munzir duk sun ta kan cewa mutum guda ya isa ina fatan mun fahimci wannan abu na gaba kai mutum in ka isa ka isa ga wata kuma ka a gani ko ba haka ba amintacce kake mai musuluncin ka ingantacce ka ga wata ka je ka faɗi sai ba a yadda ba ko ba haka ba mi a hukunci idan ka je ka faɗi ka ga wata don cewa sai mutum biyu kun ga saɓani na kai hasali ma ƙaulin kila da aka cewa ƙaulin mutum guda zai yi ƙarfi ta hanyar ƙarfin hujja abin da ya sa hadisin abdullahi bin umar in ba a mai tawili ba haka yake sak shi ɗaya ta faɗi in babu tawili illa dai waɗanda ka cewa a ina ka sani ko wani ya riga shi ina ka sani ko wani ya taho baya gare wannan in kuka diba akwai ɗan ƙoƙarin yin tawili amma in mun ka dibi hadisin sak Abdullahi bin Umar yazo ya faɗi cewa an ga azumi an ga wata manzo Allah in da shi ko kan haka mu tafi kan cewa ana ya ɗauka mutum guda na ya ɗauka na ya faɗin cewa an ga wata dauka illa abin da aka bukata sharuɗa su cika daga cikin sharuɗa ya zan musulmi wannan ko ba faɗa muku ba kun san kun yadda don da kahiri bai tuwa ce ma an ga wata ko tashi da azumi gobe ko ba haka ba kuma haka yadda ɗaya kenan sannan abu na biyu ya zama kuma mi ba mai hankali ba majanuni ba Don da ba haukaci ko yanzu na ya ce ga wata ko ba haka ba kaga ba yadda da mahaukaci sannan karamin yaro wanda bai san mi a wata ba duk yana cewa ga wata an ka diba kai kalkashe da dariya ana wani magana tai saboda haka sharuɗan nan suna nan wanda kun ka sani musulunci hankali sannan da balaga ba sharaɗi na ba sai mace ko kuma sai bawa in sai ɗa ko sai bawa ga ganin wata a wannan duk da cewa ko wasu malamai da kawai hakan an ba sharadi na ba hakikatan gaskiya ba sharadi na ba tunda awa da Allah azama namiji azumi ya azama ci haka nan ko masha Allah saboda haka kwacci ya ga wata bukata dai a diba cewa mutumin kirki na amintacce na musulmi na ana karɓar cewa ya gani kila fahimta ko in ce ana karɓar ruwaya ta inda da hadisi ta ana karɓar ruwaya ta ko ba haka ba to mu kaddara cewa ga ka lahiya lawan kake kake sai mi sai ka gara ramadana sai ka ga ramadan sai aka ce to ya zan haƙe kanka ka zo ka faɗa ma jama'a don me don a ɗauka ko ba haka ba tunda ba ka yi ne dukunci kai kaɗai ina fata mun gane to kun mun san faɗin azumi ko ko ka zo ka faɗa jiha ta musamman aka faɗi a yata ya danganta ko wace ƙasa al'adarta al'adar mu a kasar nan sai a ce a faɗa ba sarkin musulmi amma a musulunci ba wajibi na ba a fahimci wannan kadiyat ba wajibi na ba ce a sai sarkin musulmi a ne gaskiya a dai faɗa ma kafar da an kasan tana iya faɗi ko ko wadda ka iya tilasta mutane don azumi ɗaya na daga cikin jigogin musulunci ko ko jigogin dokokin musulunci abin da ka so in ce ma da ce in ka faɗi za ka faɗa ma wannan malam ya faɗa mutane sai in ya kwaɗi ya ce an ga wata ni ce ban yi me ya yi min ka gani to dun hikima a samu wanda in ya kwaɗi dole a yi in kakki a hora ka to shi yasa aka so an faɗa mu wani body wata jiha ta musamman kila an fahimta a wasu kasashe mun ka na mun ka diba na duniya kasashe sun bambantu wasu na faɗa ma su wasu na faɗa ma wani ma'aikatan addinin musulunci ta ƙasar su wasu na faɗa ma a'a wasu ƙungiyar wasu fatawan malamai ta ƙasar gaba ɗaya suka ka da fatawa wasu na faɗa ya danganta dai wadda mi wadda za a faɗa wata jiha mai ji mai haɗi a jiya ina fatan mu fahimci wannan kadiyar mai haɗi a jiya wadda in ta haɗi shikenan welcome dole kai ko ba don Allah ba don mi don daga cikin ka'ida a tsare addinin musulunci ko ba haka ba to kila mu lura mu tassa nan kasan nan sai zan mu ba mu da gwamnatin musulunci ko ba haka ba tunda a yanzu kaga ba mu ganin wata faɗa ma Jonathan mi ruwa ne ko ba haka ba to ka gani to tunda ba faɗa mai to za ka faɗa ma sai aka ce tunda akwai wata jiha wadda aka ganin cewa ita aka faɗa ma ita ga al'ada ga asali ita abin ya shafa ko ba haka ba asali da dibin yadda abin ya taso daga asalin abin to bari a faɗi kuma a asali can da suna iya sawa dole a yi in ka ɗauka a hora ka to bari a faɗi kila fahimta saboda haka wannan ɗabi'a ta yanayi na ya kawo mun kazan haka da misali a ce yanzu shikenan an kawo wata wata nahiya wata jiha ko wani commission kaddara a ce gwamnatin musulunci gare mu kila a can sama da aka janye wani wani karfi ga wani ko ba haka ba ai misali yan sarakuna an janye wasu ƙarfi gare su an kakkaɗe an ba wasu ko ba haka ba to sai a ce kila a samu gwamnatin musulunci ko ko irin a tsumarar da aka cewa an kafa musulunci to sai a samu daga can top can sama ko ba haka ba kila musulmi na ya hau sai ya ce to duka musuluntau ɗaya rana ko ba haka ba tunda ai ana yi tunda a gwamnoni sun dan gwada ko to sai a samu wani dan kila mai dan karsashi mai duk mutu. sai ce rahawa ne sai ce to musuluntau saboda haka sai ce to ya an shi wannan ya mai da shi ya kafa wata commission ina fata an fahimce ni wata hukuma mai kula daga harkoki a duk abin da ya danganci addini umurni da hani gare ta ka hituwa ba shi kenan ba duk ba ta kare ba wa za faɗa ma ita wannan kwamishin ko to haka yake mutane su ba ɗauka abin wani wani bambara kwai sai fatawi suke hita mun fahimci wannan ko to sai a ce da hidin ka fada ma jihar da an kace ce a yi kwamishin na wani body na wani gwamna na an kace ce an ba da wannan garawa ga wannan nauyin wani sarki na wani kaza an ba shi dama ya faɗi ko ko duk gaba ɗaya harkar ta targa da gare ta tattaru ta zo gare sai ka zo ka gani da ka gani sai ka zo ka faɗi sai an kace ce ba a yadda ba amma rashin yadda ba wai ba adali kake ba adali kake an yadda kila an fahimta sannan ba majanuni kake ba sannan ba yaro kake ba sannan ba shaida an kai ba kana da dundumi ko ba haka ba <laughs> a ce ana shaida dundumi ga wani ehen ko da rana tsaka a ce shekaran je da rana tsaka ce muna ga wata ko ba haka bai na ku yadda a ah, lafiya lau kana da sound abubuwa duk ga jikinka to sai an ga ki yadda malamai su yi magana game da waɗannan duka don harka addini ba ta da bukatar rigima ko ko hayaniya ko ko wani abu kila fahimta duka gaba ɗaya malamai sun zuba abin a hwaihwai kuma duka an samu saɓani irin saɓanin da aka samu yanzu sai suka ce mi sai suka ce <clears throat> idan an kai saɓani wanda ya ga wata shi kaɗai yadda ya faɗa ma a jihar da an ka ce ya faɗa ma sai aka ture shaida ta yi to a malamai game da ya azumi da koya rashin azumi akwai kaululluka kusan ga su kamar haka kusan za mu takaita su mu ce kauli uku kauli na farko annahu yasumu idza ra'a hilala ramadana wa tsiru li hilali shawwal in ya ga ramadana dine ba an kyadda ba na ya shi ke ya wajibi ne ko ki ta shi ɗoki azumi ne na ramadana in ramadana na in ko shawwal na ya gani ya aji azumi ne ba ya cika ba shi ya shi tara kuma an ce su muli ru'yatihi wa aqdiru ru'yatihi kuma shi ko ra'a ko ba haka ba shikenan ya dauki azumi ne in lokacin doka na ya aje azumi in lokacin azumi ajewa na ga wannan kali sun ka ce sirran asirce abin da yasa an ka sai a circe li Allah ya khaliful jama'a don shi kadai na kada ya zai ya saba ma kowa sai ya asirce kila an fahimci wannan cewa asirce wa hadha qawlu shafi'i shine kauli imamu shafi'i yace asirce wa riwayatin an ahmad kuma ita ce ɗayan riwaya da yake an samu ga imamu ahmad ɗayan riwaya ga imamu ahmad ita ce ɗayan riwaya ta su suka ce asarce amma wa mazhabu ibn hazm shi ibn hazm ya ce a'a babu wani asiri asiri ibada ta me asiri azumi wajibi na na ramadana to me abatun asiri asiri ciki wanda shi ash-sha'ira daga sha'irul lahi suka kaida sha'ira ko sha'irul lahi bayyana ta akai don wani yayi koyi da kai ko ba haka ba suka ce babu magana cewa asirce dun mi dun babu magana cewa ka saba majama'a jama'a don abin da a waje ne abin da aljama'a aljama'a waɗanda a bisa gaskiya wa in kunta wahadaka kila fahimci kadiyat cewa abin da aljama'a wanda a bisa daidai ko kaɗai kake yace ba taron yuyuyu a mutane ba ko a jama'a ba annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yana kira a makka a lokacin da aka saukan mai da iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa a lokacin da aka saukan masa ya ayyuhal muddathir a lokacin da aka mai san aka yi saukar da ya ayyuhal muzammil suna su nawa na dubu goma hmm. dubu aha ɗari aha kai ko goma su kai ba hasali ma lokacin da aka sama ya kira shi ɗaya na shi ɗaya na huwal jama'a wancan ya shigo an ƙaru wancan ya shigo an karu me ka baka huska cewa wanda a bisa gaskiya hude shine jama'a wannan shine kaulin Abdullahi bin Mas'udin cewa mi shine wanda a daidaito shine jama'a an fahimci wannan shi yasa Hazm yace babu buƙatar cewa mi cewa wai wata jama'a mm, babu wani mukhalafatul jama'a a kai a jama'a don ka bisa gaskiya an fahimci wannan to kaga iya akwai wannan kaulin kaga babu wata rigima ta suka wani ko zagin wasu game da wannan kaulin mun fahimci wannan sosai kauli na biyu eh, suka ce dalili kuma ga ayoyi ko da yake lokaci na hararata daga ciki fa faman shahida minkum shahara falyasumhu Allah ce fa man. ibn hazm ya ce fa man duk inda an ka kawo man a larafi ta dullu alal umum kowa ya shiga ciki duk cewa an ka ima gwari gwari ta ba wushe duk wanda an ka ce duk wanda shahida a halarce a shahara cikin kwana talatin nan falle sun mai azumtai kila an fahimce shi an fahimce ne ba duk wanda an ka yadda da shi ba kila an fahimta ba duk wanda aka karbi shaida ce ba duk wanda a halarce cikin kwana talatin yagga watan ramadana to Allah ya zami azumi a cikin aya azumi gaba ɗaya babu kisa nika so mu fahimci ka'idat babu maida ɗauka azumi ko aji azumi zuwa ga wani masani ba ko mun gane kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaquna Allah shi aza wannan farilla ta daga Allah zuwa ga mutane umurni na kamar da aka cewa ku yi sallah ku yi kaza ku yi kaza ko ba haka ba kaga wannan sannan shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran wa bayyinatin min alhuda linnas wa bayyinatin wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahara falyasumhu babu wasida masu ne a gane faman shahida Allah direct yaka magana da kai mutum da kai wanda ya azama faman shahida minkum shahara falyasum annabi na raye aka wannan ba ko ba haka ba eh yana raye aka cewa duk wanda ya ga wannan ga azumi daga watan azumi ya azumci shi an shahida minkum shahara falyasum ba tare na tsawaita kan wannan gabar ba wannan gabar shine kaulin imamu shafi'i wannan gaba shine kaulin imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala shine kaulin imamu ahmad rahimahullahu ta'ala sai dai a kula imamu ahmad ya da kauli biyu ko uku ɗaya daga cikin kaululuka ne sannan wannan shine mazhabi ma ba kauli ba shine mazhabin ibnu hazmin al kauli na biyu ina ba ta mun fahimci wannan ko na farko ka ɗauka ka aji kauli na biyu as yasumu bi ru'yatihi wa la yufṭiru illa ma'an nasi in dai ga gani na ga gani ya gani eh to ya azumi amma me amma in ga ajewa na fa to bai ajewa sai ga tare mutane kila an fahimci wannan kama irin kadiyar da muka kawo dazu ko ya so yawa kama da muka kawo yanzu dazu a mutum ɗaya aina ya gani a karɓa ko amma ajewa ba sai mutum biyu ba to ta wannan suka yi hasashe da wannan saboda haka idan ga gani na lalle tabbas ya gani ramadana na ya ɗauka amma shawwal fa ya aje to wannan ma tana iya kawo ɗayan daga cikin ƙauluka guda biyu ka ɗauka ka aje illa dai abinda aka tambaya ga mutanen wannan ƙaulin mi ka sa ya ɗauka amma mi ka hana ya aje kila fahimta amsar da za ta yi mawuya duk abin da ya baka dama ka ɗauka to shi zai baka dama ka aji kila fahimci wannan shi yasa wannan kauli ba na ce kakka zaɓai bai da ifi na a in ka ga yayi ma ɗauki abinka ko ba haka ba amma da yana da alamar tambaya me ka sa a ɗauka amma ya hana aji ko ba haka ba a tare da cewa mizan ne mi, scale na guda hannun guda biyun tare suka tahiya amma ala kulli halin wadda wannan kaulin wannan kaulin shine mazhabin Abu Hanifa sannan shine kaulin Malik na cewa ya dauka sannan mi amma wajen ajewa kai ya aje dama shi Imam Malik tun can ga dauka kun san shi yana da wannan ka'idat cewa sai mutum biyu kuma ga ajiya sai mutum biyu abinda ya hasashe cewa ga ajiyewa kana gajiya ko ba haka ba to ala kulli halin shi kan ka'ida ce da dauko tun asali ita yake kanta kasancewa wajen wadi kai dai kake to shi ya hana cewa a yi approving din kaulinka amma eh, shi hada shi eh, kasancewa kai dai kake shi ya sa ta eh, gaba gwadon ajewa to ba a san yana mutum biyu don ana iya samun kasala ko ragganci kace ce aje ina fata mun gane wannan yawwa saboda haka wannan dai kaulin cewa a ɗauka ga ɗauka amma ajiya kakka aje sai ta da mutane kaulin waye kaulin abu hanifa da kaulin malik da kuma ɗayan kaulin imamu ahmad mun ce yana da kauli biyu ko ɗayan kaulin ya ce ɗauki abinka aje abinka ko kai kaɗai ɗayan kaulin ya ce a wajen ɗauka ka ɗauka don kakka share ramadan amma wajen ajiyewa 29 sai ka ganai kuma an ka yadda to kila kakka aje sai ka cika da mutane amma abin da ce duk abin da ya sa ka ɗauka yana sa ka aji ƙauli na uku la ya'malu bi ru'yatihi shine wan ƙauli bai aiki da gani nai amma bai aiki da gani ne ganin ɗauka ko ganin ajiyewa fa yasumu ma'an nasi wa sai dai in zai dauka ya dauka da mutane in zai aje aje da mutane mun fahimci wannan ko wannan shine kauli na uku waɗannan sune kaululuka guda uku wa huwa riwayatun na Ahmad to ita kuma ɗayan riwaya da yake Imam Ahmad riwaya uku gare shi ɗaya amsa ce ashe Imam Malik ya bada fatawi da yawa ya ba da ka ɗauka ka aji ya ba ɗauka ɗauki ɗaya amin kakka aji ya ba ɗauka kakka ɗauka kakka aji kila a fahimta wannan amma imam ahmad ya da wannan kaululuka guda uku duka gaba ɗaya kan haka ya danganta kaji waɗannan matsaloli ɗin abinda suka ambata daga ciki illa dai ma mai littafin ma abinda ya ce wannan sayu fiƙi sunna ne shina cewa kultu. wal abharu annahu ya bi ru'yatihi fi siyami wal iftari wannan ra'ayi ne na ko kaga shi ya dauka yace ni abinda a ra'ayi na wajen ɗauka yana amfani da gani ne wajen ajiyewa yana amfani da gani ne wa in khalafa nasa ko da ya sa a mutane <laughs> haka yace to ala kulli hali a kula ha sosai wannan ga ganin mutum guda muka magana amma in mutane da yawa sun ka gani amintattu to kaulin ma ya tashi daga nan kila fahimta a hakikanin gaskiya in mutum ya wuce daya to babu zaben cewa ko a dauka ko ka dauka shi ne ka so mu gane wannan kaida wata kitun asali ba inda aka rigimat ko a dauka ko ka dauka mutum guda gare mu misali ala sabil misali a yawace duk garin ga a ce wani daya ga azumi wani daya ga wata duk inda an ka buga an ka ce sai a ce to mun ji an ce wane da ya gane hakon idi akwai mallan wane ko ba haka ba kuma shi ya gane muka diba shi sai ne amintacce na kaza kaza amma ji an faɗi haƙi yadda to shi adda wannan kauli guda ako ko ba haka ba amma in ta tabbata a gari an gane ko ta tabbata a kauye an gane wannan babu wani sabani game da wannan azumi ya wajaba fi sabilillahi Allah samu gane malamai suna ce min lokaci ya dan kawo jiki to saboda haka bari in naɗe abubuwan da yawa ko ba haka ba akwai abubuwa da yawa abin bari a naɗe su irin laccocin ga kila rana biyu ko uku aka yin su amma to tun da haka ya zo a yi su haka na ɗan yi hankuri akwai dubban da aka so mai azumi ya kiyaye ya kamata ka kiyaye su kai mai azumi daga cikin su a gurguje zan ba da su ba tare da yin bayanai ku kawo hadisan su ba a rinka sahuru sahuru abu na mai muhimmanci kakka ce kai wai kai kwana haka je. kaso akwai wanda in zai kwanta ya dawo da yawon yawon gantali nashi ya bata lokaci kare goma sha biyu zai kwanta har dan lokaci kamar ya dan ja zuwa dai sha biyu bai kwanta ba sai ta tile shara ya kwanci ne ce shi ke na tazarci wannan baka da lada sahuru sannan kuma ana son jinkirta sahuru sannan ana son gagga budin baki a wajen budin baki ana son ayi da dabino idan babu sannan a sha ruwa ko ku aida duk abin da Allah ya sauƙaƙe ma ko kosai ko wani abu ana son aiwata ayyukan alkhairi irin sallah musamman tarawihi irin sada zumunta irin yawan ayyukan alkhairi irin yawan tsayuwar dare irin su tahajjudi irin su ifɗar sadakoki na nan kaɗan sai da biyu na karba majama'a da duk sauran abin da ya tabbata ana son a rinka asawaki asawaki halat na yi asawaki ya halatta har buroshi ka yi ko wani lokaci ai ba a ce ka haɗe ba kar ka haɗe amma ya halatta ka yi buroshi yauwa sannan asawaki kuma ya halatta ka yi tsawon rana ko da ɗanyen icce na ba ce an kai ka haɗe ba amma ya halatta a yi duk abubuwan da ka ɓata ma azumi ko ya rage ma da azumi ka nisance su irin giba irin cin suna irin zunɗe irin kallace-kallace na banza ko ko waɗanda babu bukata zuwa gare su zagin mutane da habaici da wasu abubuwa duka kaurace musu mun sallah sallah ya ce zai yawa mai azumi bai da komai sai azumin sa sai yunwa cikin azumin sa zai yawa mutum ya tsaye cikin dare bai da komai sai hana mu ido ne bacci daga cikin abubuwan da aka so cikin azumi gaggauta budin baki na ambata shi kuma ana budin baki kamun ayi sallah kar kai na shiya babu cewa sai bayan magariba aka mi aka budin baki a lokacin budin baki kana iya kana iya addu'a annabi sallallahu alaihi ya kasance yana karanta zahaba zama'u wa tallatil uruqu wa thabata al ajru insha Allah ta'ala kana wannan a lokacin da ka bude baki idan zaka bude baki ba tsaya zaka kai ta zungurda addu'a ana ta kiran sallah kana ta addu'o'i ka sa akwai mai daga hannun shi na ta addu'o'i ana ta kowa na budin baki a'a akwai lokaci lokacin karba addu'a ne amma abinda aka so ka ce bismillah ka bude baki din sannan ka karanta wannan addu'a zahaba zama'u wa batallati al'uruqu wat ga bayan ka sha ruwa sannan za ka karanta wannan sannan duk abin da ya sauƙaƙe na addu'o'i sannan ka ci gaba da yi abubuwa da yawa ga sunan a kiyaye wajen sallar asham ba a yin raka'a guda ko biyu ko uku sai ka tahiyakka in ka fara da liman sai an gama ya falala ba hikima ta ba ba burge mutane na ba hasali mariyata ana gama sallar isha'i sai ka yi tsungul ka tashi ka tekka wai ishara kai mai kokarin tsayuwar dare kai cikin dare za ka taka ko ai ne ta ko ba haka ba irin masu wannan nuna suka yi cikin dare za su taso to falalar ta kuce ma mai yawa don manzo sallah sallan ya ce duk wanda ya tsaya ta da liman aka yi sallah tare da shi sallar tarawihi halli liman ya sallame to mita ce ba ta barin ridin har Allah ya waye yana nan yana sallah har garin Allah ya waye amma kai kai kadai baka da wannan gara suna cewa lokaci amma ga wata falala idan mutum ya bude baki ko da ya bude baki kamar inda mun ka ta samu cikin cikin huntu cikin cikin damana kana bude baki kila baka da agogo ko da ka bude baki kai tatel a jima kaɗan sai an ka kawo nefa ko ba haka ba sai ka diba agogo sai ka ga biyar da rabi ko shidda awa guda kamar rana ta faɗi ko kana cikin cin abinci abokin ka ya faɗo yace wani mi aka lahiya da injin kuma ka da lahiya yace an bude baki yace wani budun baki agogon ka ko da da yake yace ba ga bakwai da rabi agogo yace bakwai da rabi agogon ka nuna amma ni na nuna biyar da rabi to me hukunci hukunci babu komi game da wannan sai ka share bakinka ka kurkure sai ka ce to ta zarce shikenan sai a wuce wannan babu wata matsala game da haka nan zamanin annabi sallallahu alaihi abin ya faru an buɗe an yi gaimu girgije ya yi lububi an rufe ko ina don madina kasan san ba su da agogo ko ba haka ba jim sai an kai gesin shikenan sai an kai ta buɗe baki duk garin madina an ka buɗe baki ana gama buɗin baki matanin a tashi a yi sallah sai girgije ya kware na kware sai an ga rana kuru-kuru ga kuru-kuru shikenan annabi kuma bai bada umarni a waje a arama ba asma'u ta rawaito mana wannan hadisi hadisa na nan cikin bukhari saboda haka babu wata matsala haka nan hukuncin yake idan kana kana kana kana sahuru kana yi kana yi baka sani ba kana yi baka sani ba ashe cikin duhu kake babu wuta ka da lahiya lau kana cikin yi sai an kai bibil an ka dawo da wuta dama shi ana sallah sai ka ji assalamu alaikum an gama sallah ashe lokacin da kana ci har ana ci ana sallah ka in kaga babu babu babu ko ko kai ka wuce ka wuce mi ka wuce lokaci ko shikenan shi ma ka share bakinka ka tahe zuwa sallah azumin ka lahiya lau ya tabbata a sunna duk waɗannan suna cikin wuraren da Allah gafarta ma sannan idan kana cikin kana cikin ah, sahuru sannan ta gitta kana cikin yi kuma an kira wannan hadisi ma mun sha faɗi ne sai ka ci gaba da biyan bukatar ka sai ka gama a gurguje an halatta mu wasu su aji azumi amma suna sha daga cikin rashin amma suna ramawa daga cikin rashin lafiya ka aji amma karama tafiya ka aji in ka dawo karama tafiya ko wace yi za ka ba sai bisa jaki ko bisa rakumi ba kamar masu wa'azin bisa turmi wai sai sai bisa jaki ko bisa ko ga kafa ko bisa raƙumi ai zaman annabi su aka hawa shi yasa aka haka ko cikin jirgin sama kake kana ya aji azumi illa magana malamai ce na cewa azumi na farilla to shin in tafiyar sabo ce ana ajiya ko ba ajewa wannan sabanin malamai nan abu na gaba cikin waɗanda aka ba halacci su aji azumi wanda bai azumi don tsuha tsuha tukub ko tun wata cuta wadda kila ana ganin ba ta tahiya tare da azumi kamar olsa in tsuha na kaga ai shi ba a ca ya rama baɗi ko in yau shekara ka tamanin da biyar ko tis in sun hana ma azumi yau tamanin gare ka ko saboda tsuha ba ka yi azumi ba next ya shekara ka nawa <laughs> eh, to ya azumin in ba raba ka samu yi ba saboda tsuha to ba nafa yauwa saboda haka irin wannan shi ba a cewa ya rama ciyarwa ake yi mace mai ciki da mai shayarwa su ma suna ajewa akwai sabani game da malamai suna ciyarwa ne koko suna rama azumi tafsilin wannan daga baya wajen karatuttuka za mu yi wannan kila nazan takaita sai azumin lada na nafila waɗancan da ban ambata ba siyamu azumin dawudu yana ciki ka yi yau ba ka yi gobe sannan azumin muharram yana ciki azumin muharram abin da nika ni an ka ce ma yau ɗaya ga watan muharram na sabon shekara akwai falala yin azumi wannan har zuwa ashura ran goma garai akwai falala man sallah sallah ya ce da siyami ba'da shahar ramadana shaharun tad'unahu hul muharram wannan ana azumi wannan ta tabbata in baka samu yin azumin kwana goma nan na farko muharram ba kai tasuwa da ashura alhamdulillah sun ishe ka insha Allah ta'ala ana azumin sha'abana watan gada muke ciki mun sallallahu sallam babu azumin da yake yawaita yi a cikin babu watan da yake yawaita azumi ciki kama azumin sha'abana in dai ka yau to alhamdulillah in ba kai ba gara basa ta kucce ma sai ai ma kai co ai ma gurin Allah ya kai ka baɗi abu na gaba idan an ka ƙara ramadana akwai azumin kwana akwai azumin kwana shida cikin shawwal sunna ta tabbatar da shi yana daidai da azumi in kai shi ka hada dan ramadana ina daidai da azumin shekara guda manzo sallah sai ya ce koyi azumin ramabana, sannan ya bi ramadana da kwana shidda cikin shawwal la da wanda ya azumin shekara guda sannan yana da kyau cikin kowane wata alal akalli kai azumin kwana uku kowane wata in sun samu na kai su kwanakin farin wata ran sha uku da sha hudu da sha biyar in sun samu na ya hilada ba kamar da suka cewa ba goma na farko kai guda goma na biyu kai guda goma na uku kai guda in ba hilada ba in kana son kai uku kuma wanda hilada ka kaso in ma ka rabe rabe babu illa amma kana son wanda hilada to kai sha uku sha hudu sha biyar suka ce in bai haɗo cikin ranar asabar ba da yake akwai magana game da hani azumin ranar asabar wanda ba na wajibi ba abu na gaba ana son azumin litinin da alhamis abu na gaba ana son azumin ranar arfa wannan mun san da shi abu na gaba ana son azumin kwana goma ko mu ce kwana tara ga watan zilhijja wato watan mai watan layya don saboda ba mu ci kwana goma don ba a yi ran layya wayannan suna cikin azumin da aka yi kila in an yi ɗauka ana ana elisa su amma akwai azumin da an ka hana ba azumi ra'idi kaga shi a hadarin cewa an ga watan shawwal ka ce sai ka tunhaye ko ba haka ba hadari na babba in dai ta tabbata an ga wata to azumin sallah haramun na ko ba haka ba yan toliya sai su kiyaye saboda haka ba azumi ranar idi idin karama da idin babba ba azumi mu shakki kamar mi kamar yanzu misali ran juma'a dangane da attahe sai ran nan ayi lukubi ba yana karau ba in yana karau gari sama fayam tas ba a ganai ba to ba a ganai ba wannan akwai natsuwa cewa lalle bai hita ba ko ba haka ba amma sai a zo rashin to rashin sa'a ko kowa cikin sa'a cikin sa'a sai ranar a yi muna ruwa ko ba haka ba karhe shidda sai a daura hadari kamun bakwai an zabge da ruwa a yi ta ruwa har garin Allah waye ko ba haka ba kaga ko musailama bai ce ma ga wata nan kowa mai ganin wata nan ko to kaga akwai akwai akwai kila zaton an gane ko ba haka ba kuma akwai yabba bai hito ba ko ba haka ba to ba a samu inda an gama sai a ce kila irin mamagon hadarin nan na ko ina da ko ina. to kagar asabar ta zanyo mu shakki to ba azumi sannan na cewa bari kai azumi in farella farella in ba a gane ba na filantau sai kamar na fila ba a yi ba azumin ranar ta shariki sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha uku ga watan zilhijja lokacin da aka ayyamu mina ba azumi rannan ba azumin asabar in ba na farilla ba ba azumin juma'a shi kadai ba kai alamis ba ko ba ta ɗauro za ka yi asabar ba shi kadai don canfa juma'a ba a yi kamar yadda wanda ka canfawa in watan sha'abana ya kwai kwana goma sha biyar an hana masa azumi in ya haɗu da canfi to duk waɗannan daga cikin abubuwan da ka bata azumi ci da sha da jima'i da amai da gangan duk suna bata azumi waɗannan guda uku ko guda hudu suna bata azumi idan nafila idan haila ta zo ko nifasi shi ma azumi ya lalace amma in nifasi na ko haida shikenan babu wani laifi baya sai a rama amma in ci na ko da gangan ko sha da gangan azumi ya lalace game da rankawa akwai sabani ko Allah yana so ko bai so amma dai azumi babu shi babu kafara inci na kosha amma in jima'i na kai akwai rama shi dole sannan akwai kafara ina jin abubuwan da kila zan takaita kan su abubuwan suna da yawa kamata yayi lacca a yi ta kwana uku yau a yi washe gari a yi washe gari a yi amma ne ina fata cewa abinda an ka faɗi nan Allah ya sa mu samu sa mu samu albarkarsa wannan azumin da aka tafi na ramadana Allah ka ba mu ikon biyan azumin da ka wajabta mana a ciki Allah shi karban mana azumin mu Allah ya sa mu yi muwafaka da daidai Allah ya sa mu yi muwafaka da sunna Allah ya haɗa kan hankulan musulmi ya haɗa hankulan musulmi na duk duniya ba na Najeriya ba gaba ɗaya hakikanin gaskiya abubuwan da aka kira kira gare masu musamman masu wa'azoji na irin wada shugabanni ka cewa ayi yi ƙoƙari a rinka haɗa kan jama'a a rinka nuna musu tahiya guda eh lalle kowa na bukata haka nan kuma kowa na bukata a tahi tare amma kuma ita kuma wani lokaci ita gaskiya gaskiya ce dole ko kaso a haɗa kai ko kaso a tahi ko kaso a yi fokasin a yi mu baya gaba ɗaya to amma a lokacin da duk kuma abin an kaɗan ɓalgace ko ba haka ba to ina jin ya kamata a ce a wa mutane tambihi game da waɗannan matsaloli amma duka kira muna ga kowa cewa a wa shugaba da'a wannan kowa na cewa haka na a musulunci lalle akwai haƙƙin shugabanci akwai haƙƙin wa shugaba da'a ko ba haka ba amma dai ka'idar da mun ka sani da'a ta kowa tana karkashin da'a ga Allah da manzon Allah wannan shine abin da muke kai ne kuma abin da muke biya kuma abin da muka so mu faɗakar da mutane game da shi da'a ga kowa ne ne shi ka'inan man kana tana baya ga da'a ga Allah da manzon Allah saboda haka kuma babu abin da ka haɗa mu a hakikanin gaskiya komi haɗin kan da muka san mu yi duk wanda muka son mu kiyaye mu kula da bambance bambance mu duk wanda muka son mu manta da bambance bambance to ba mai mamta da su sai in mun koma gaskiya guda mun komo da qala Allahu qala Rasul wannan shi ka sa mu bambanta amma in kana son abi ra'ayinka ni ma ina son abi na ra'ayi ko ba haka ba ina son kana son abi naka ina son abi nawa shi ma wancan ina son abi na ra'ayi ko ba haka ba ashe a yayin da duk kowa ka sun abin nashi ra'ayi to babu haɗin kai to in ko ana son haɗin kai aje naka ra'ayi in aje na ra'ayi shi wancan ya na aje nashi ra'ayi su waɗancan su aje nasu sai a komo ga abin da ba ra'ayi ba shine qala lahu qala rasulu amma duk lokacin da an ka ce a ra'ayi wada kaka sun abi ka haka shi wancan ka sun abi shi wada kaka sun abi ra'ayinka haka shi wancan ka abi abi ra'ayi ne wada kaka sun a goya ma baya haka wancan ka sun saboda haka mu kiyaye mu yi tsakani da Allah mu ji tsoron Allah abubuwan nan karatuttukan nan suna na a fayyace suna na a littattafai azumin ramadana in mun ce an yi shi ko an farlanta shi shekara ta biyu bayan hijira yau da rusuwan manzo sallah sallan akwai shekara dubu ɗaya ko ko mu ce da hijrat akwai biyar to minus 2 dai za ka yi uku su a tarihi ko ko lokacin da an kafarlanta azumin ramadana kuma tun sannan ana yi ne to bai yiwuwa kuma tun sannan ba a yi magana ga ramadana ba baiwa a ce ba a san hukuncin ramadana ba baiwa a ce ba a san matsalolin za su faru na ramadana ba in ko an san su an san akwai su an yi rubuce-rubuce a kansu an san abin da shirya ta yanke kame da su to in ana su a daidaitu a tsaya kan gaskiya a ɗinki a zan gaskiya madaurin ki guda to sai a ji komi sai a koma ga abin nan da an kai tun shekara 1433 da sun ka wuce a tsaya kai ne kyam ko ba haka ba sai a tafi sannan a koma tsintsiya maɗaurin ki guda kila an fahimta so da ya muna ganin ƙoƙari na ƙoƙarin haɗin kai a haɗa a dare ƙoƙarin haɗin gwiwa a haɗa a dare ƙoƙarin haɗin baki a haɗa tawace ko ba haka ba duk abin da an kaɗa wanda ba Allah ba annabi ba to zai dare ko kusa ko nesa da wannan ne kawai yan uwa nasiha da cewa mu ji tsoron Allah sannan mu buɗe idanunmu mu karanci abin da Allah ya ce mu kiyaye da kaulin manzo sallallahu alaihi wasallam mu dabbakar mu aiwatar wannan shine zaman lahiya gare mu duk fitintunun da ka faruwa a duniya duk fitintunun da ka faruwa a bangarorin na kasashen nan kakka dada kakka kara ba wani abu ba cin amana ba Allah ya ci amana ko Allah na cin amanan mu walakin kanu anfusahum wannan shine kuma zalunta kai babu wazaluncin kai kamar kin abin da Allah ya ce da kin abin da manzon Allah ya ce kai ka bi son zuciyarka ko ka bi naka ra'ayi wannan shi babban zalunci ina fata mun gane wannan Allah ya taimake mu mada sun kai kokarin hada wannan lacca Allah saka musu da alkhairi a ma'abuta wannan masallacin duka ubangiji Allah saka musu da alkhairi mu da muka zo da din suka saurara ubangiji Allah saka mu kowa da alkhairi Allah ya biya mu da bukatotin mu alkhairi bala'uka da musubu da ke faruwa na wannan lokaci Allah ya kiyashe mu alhadurra da ke faruwa na hanyoyi da sauransu ubangiji Allah ka tsare mu ni'imomi da falaloli da Allah ya tani cikin wa ramadana cikin wannan wata na ramadana da yan tawar da yake wa bayansa a cikin wannan wata ramadana Allah ka sa da mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik gwargwado alhamdulillah malam tsakani da allah an zuwa karatu bambancin karatu a halin suna da yan da malam duk abin da ya karanta sai a kawo aya da hadisi na daure. babu kwatance kwatance babu ga gani na saboda kamar Allah ya haka gani yanzu ya rage gari mu kuma da muka saurara mu yi aiki malam musu mutum baya guda daya to tambaya tana cewa mana an ce ranar azumi ita ce ranar ɗaukar azumin mafi yawancin mutanen gari to za a ba ya ta wannan cewa ana azumi da ganin wata yau يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون وكو الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس حديثنا ينغتتشي أي كما هكذا azumi shine sadda mutane suka yi azumi sannan kuma aji azumi sadda mutane sun ka aje sannan layya sadda mutane sun kai aji suka yi layya ko ba haka ba ina ji ana muku ishara ga azumi na ishara ga kadiyat annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi ko fa yanzumu alaikum fa akmilu iddata sha'bana 30 yawman a karkashin wannan bayani na cewa ai hadisin Abdullahi bin Mas'ud da sauran wasu fatoyi na malamai suka ce shine jama'a wanda a bisa gaskiya ko da kai kadai kake ko ba haka ba ai ba cewa an kai ranar da wani ba kai ne ba ranar da ku jama'a kun kai azumi ko ko ranar da ku jama'a kun ka ɗauki azumi ko ko ranar da ku jama'a kun ka aji azumi ko ko ranar da kuka yi layya hasali abinda ka magana ga hadisin asalin fitowar hadisin Aisha ta faɗi haka nan lokacin tana mai dan ma dan danta ko ko dan yatta ko dan wan dan kaninta Muhammad ibn Qasim Raddi a lokacin da ta taya mai tace ga abinci sai ce shi azumi yake ta ce azumi kai kadai a so mu yau ta saboda mi saboda babu inda an kace azumi ko ko babu inda an ce an ga azumi ko ko babu inda ko an ce ba azumi ko an ce aji azumi shi kadai dauka ma'ana ya balle ma jama'a ba batun gani ba a hadisin asalin fitowa ce ba cewa ai na ga wata wajiya ina fatan mu gane shi yasa na dau azumi a shi ce ba baya ci tace misa baka ci yace azumi nake yi tace to kai ta jama'a tunda jama'a yau muka azumi eh, yau ba mu azumi to kai azumi tare jama'a ba ala kullu halin hadisin abin da yake magana yana magana cewa idan mun tashi da azumi misali gobe an bada rana mai zuwa ran juma'a an bada sarrawa an ga azumi ko ko an ga watan ramadana to babu dama ga wani guda ya yi musun cewa shi bai ɗauka azumi kila an fahimce ni a yayin da kuma karshen wata alhamdulillah aka ce an bada sarawa ko ko an ga watan watan shawwal ya tsaya babu wani dama ga mutum guda ya ce shi bai ajewa sai ya gani a yayin da kuma baka da dama ka ce zaka ɗau azumi gobe ko jibi ko da ya dace da yau 29 gobe ya dace da yana iya zama ɗaya ga wata ko 30 ba tare da an ce an ga wata ba ko kai ba gane babu dama kila na fata mu fahimci wannan saboda haka kadiya azumin cewa in ka ga azumi tana nan in kaga azumi kaga wata ka dauka in ga azumi ka aje tana nan kuma tare da kadiyar cewa ku yi azumi azumi ran da mutane suka yi azumi kuma ajib azumi ran da mutane suka aje layyarar da mutane suka yi layya tana nan kuma hadisin haka suke hadisin haka zo zo zo tare suka tahiya ba ka balle ma jama'a lokacin da sun kai ka ce ba ka yi kamar yadda ba ka balle ma jama'a lokacin da sun ka aje ina fatan mu gane kace baka ajiyewa kamar yadda baka balle ma jama'a lokacin da suka yi layyaka ce kar bai ka da layyaka baka da wannan damar amma kuma a lokaci guda shari'a ta azama cewa in ka ga wata ka dauka in ka ga wata kaji ina fata kun gane to in haka na in ka ya su abin za su baka hadisin biyu za su baka in ka hada su kenan baka iya ɗauka azumi tare da ra'ayinka kai kadai ba da ganin jama'a ba kamar yadda baka ya aji azumi da ra'ayinka kai kadai ba da ganin jama'a ba kamar yadda baka ya kai kadai ta hannun ba da ganin jama'a ba ina fata mu gane wannan Allah sa mu gane kadiya ce wadda yake mutane da suna kawo ta wannan ma cewa in ka gani ka daukan um, asomu yawma yasumun nas wal fitru yawma yaftirun nas wal abha yawma yubhin nas malamai da sun kawo ta su ma sun fasara ta da akan hadisin cewa ya tauye ko ya aje wancan hadisi na cewa mi in ka gani ka kade baka aiki da ita saboda gawan ga hadisi har magabata sun faɗi hakan na san da ita ibn taymiya daga cikin masu wannan kaulin na cewa mi na cewa in ga an ga wata ga wata kai kai an kai rejecting ba a karba ba to baka da damar kai in kaga wata na ajiyewa an kai rejecting aka ce mi ba a yadda ba baka da damar ka aje kamar yadda layya ita ma in laka lisahi wa da ka gani ya haɗo gobe goma ga wata an ka ture ka baka da damar kai layya gobe duk ibn eh, taymiya da ibn qayyim al-jawziya suna da wannan kaulin ina fata ku fahimci wannan suna da wannan kaulin kan cewa mi kan cewa yayi taqayidi yayi tahsiri na sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi a yayin da su ko su ibnu hazm da shafi'i da imam ahmad a ɗayan kaulin da imam malik a ɗayan kaulin ba su da haka ba ina fata ku fahimci wannan kauli na sai ka hada shi gaba ɗaya na malamai ba hauji gudana ba in ka hada su kai da rasa abin kenan sai ka gane qadiyat alaba daga baya sai ka ɗau kaulin da hima sauki ina fata mun gane wannan to masha Allah ko tambaya wa alaikum assalam wa rahmatullah rubutu a kai Allah kan musaba misali shi mana akwai arashar kiyama ne arashar kara arashar ta hafi to duka wannan suna ne guda suke duka ko kuwa akwai sirrin daban daban su na ji yawa ehin a aika wata alƙarya can da wani wannan nasu ya yi magana game da shi illa lokaci ya hana amma an gabatar da shi a littattar da'ima lil ifta'i wal buhuth al ilmiya wadda ibn baz ka jagoranci a saudi tun sadda yana da rai an gabatar da ita ga fatawa ulama al haramaini an gabatar da ita ita wannan tambaya ga Muhammad Nasiruddin Albani duk waɗannan manyan manyan gwarazan malamai a wannan zamani da yake lokacin mu mun ka samu ga matsala can da ba su da ga matsala saboda mi saboda ba su da abubuwan da ka kai labari yanzu yanzu shi yasa ƙauyen ba mu gabata ba shikenan sai mai zaman mu wasu ƙauye can sun gani ba mu ma sanin wannan labari amma saboda ɗankewar duniya haka dukan sun ba da amsa guda akan wada aka so suka ce to umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam amun ah, nasumu li ru'yatihi gawa yake ga musulmi wa afdiru li ru'yatihi gawa ga musulmi saboda haka a nahiya ta duniya musulmi sun ka gani sun ka faɗi ya isa wannan shine kauli rajihi shine kaulin da su sai fara buɗawa da su ɗayan kaulin sun ka kawo shi wanda ko malamai magabata sun ambata shi shine mi shine akwai canjin yawa yanayi na duniya akwai lokacin da wasu rana suke wasu cikin dare suke akwai wanzu lokacin da kaza akwai lokacin gaza saboda wannan canjin suka kawo kauli na biyu cewa idan kuna da bambancin yanayi bambancin nisa na duniya a yayin da wayancan suke cikin rana ku cikin dare kuke ku a yayin da suke da sahe ku da marice kuke in an samu wannan ana iya ɗauka wannan bambanci sai kowa in da gani ne kina kaji kauli na biyu kauli na uku wanda ibn eh, albani ya ambaci haka nan a cikin tamamul minna a ibn ba da sauran su ambaci wannan fatawat suka ce to kauri na uku a yanzu ba mu da wata tahiya guda ta duniya wanda ka faɗi ya bada umarnin duniya ɗauka akwai shugaba na duk duniya babu babu wani shugaba gare mu nan wanda ba haka muka so ba da lokacin khilafa rasul sallallahu alaihi wasallam annabi shi kadai ka bada umarni duniya ko a zamanin abubakar umar uthman ali duk ba shi bane hatta zamanin muawiya radiyallahu anhu da sauran duk ba shi ka bane to yau duk wanda kai yadda cewa shi a shugaba a lokaci guda wani bai kusan da shi ba bai kusan da shi ba ko ba haka ba alasabil misali ko wace ƙasa yanzu ka ɗauka yankinta akwai wanda sun ka yadda cewa su a jagora na addini gare su ko ba haka ba su ba da sarwa kaga kenan ba dole na ba ya zan kenan shugaban wata ƙasa ko ko al'umma wata ƙasa su gani su ba da umarni wani ƙasa ya ɗauka ba dole ba ne yanzu Nijar an ga wata misali ko ko yanzu a ce irin Yemen Yemen ko Chadi ko ina sun kaga wata an ka ba da sarwa kacce ba ka ɗauka shugabancin mizai ma to ina aikin da aka son a yi na shugaba in ya ka kiyaye sa ka dole kai to tunda babu ashe to dole a mai da shi kenan ganin karkashin wanda ka bada umurni ya sa ai dole kila an fahimta za ka ce to sai a maida kowace tun da bature ya zo ya falkace kasar ya falkace duniya ya rarraba ta za ka ce to kowane sai ta umarni da ganin mutanen kasar ta kila an fahimta kenan mu Najeriya ne alhamdulillah in muka gani ko ina dangin Najeriya duk na duk jihohin Najeriya saboda jihohin Najeriya babu inda aka a guda ko biyu bambaci da juna babu inda rana ka faduwa dun Najeriya ai awa guda ta faɗi ba wani wuri barno rana ba ta na yamma yamma ko wani a yamma duk ƙasa ƙarshe yamma ba rana ba ta faduwa barno gabas a ce na yamma a samu awa ɗaya ko awa biyu ba ta faɗi ba kaga kenan me kenan duk yankan gudana dan minti uku na ko minti biyar kan haka kenan idan barno an gani dole ya tilasta har ƙarshen Najeriya ta yankin yamma idan arewa an gani har kudu kila an fahimta saboda duk bai din mu guda ganin gari guda ko ganin mutum biyu a wani gari ganin mutum biyu a Borno ko a Maiduguri ko a Plateau ko a Sokoto ko a Benin ko a kaza ganin mutum biyu a can ya isa mu duk mutanen Najeriya wannan shine fatuwar Muhammad Nasiru Albani shine fatuwar Baz shine da aka yi cewa kowace kasa ta yi in da ganinta kamun Allah ya kai mu kuma Allah shi gwada muna ranar da za a zamo duk duniya shugabanci guda gaba ɗaya kuma za a kai wannan ranar annabi ya bamu shara zamu kai wannan ranar duk duniya ya zan guda ka umurin bi to kamu kai to kowace kasa ta takaitu da ganinta wannan haka yake a cikin tamamul minna duba a cikin fatawa ulama al-haramain diba ibnu baz ma ya ambata haka nan saboda haka babu dole cewa sai ka bi wata kasa ina ba ta ka gane wannan tambayar babu dole sai ka bi wata kasa mu dai Najeriya an ka ce an gani shi kenan alhamdulillah mu dauka ko ba haka ba yawo babu cewa sai wata ƙasa ta gani ko bata gani mu kama kacece ku cece ki shi da an gane wannan ala kulli hal abu na biyu amma sun ka ce wancan na farko da yana samuwa da shi aka so Kwa gani duk duniya dauka da yana samuwa to kun mu da wannan hanyar abu na biyu malam tambayar ka tana da yawa sosai kwarai da gaske tarawihi da tahajjudi da sauransu duka muna mai da su ga abu guda duk da dai malamai suna bambanta cewa tarawihi wanda aka immediately bayan gama sha'i tahajjudi ba an ta dan kwanta an taso sannan ayi tahajjudi karshen dare logata sallan tahajjudi farkon dare tarawih komi amma duk duka dai a takaice sallar da aka yi cikin ramadana daga bayan sallar isha'i zuwa kaman keto alfijiri su za ka ce musu kiyama ramadana ko tahajjudi ko ko tarawih duk wanda ka ce musu ina fata mun gane wannan sannan kuma tana da sigogi kala kala akwai sha uku akwai sha ɗaya akwai tara akwai bakwai akwai uku akwai biyar akwai har ɗaya kuma akwai hada eh, kai raka'a hudu sannan ka sallame ko kai raka'a shidda ka sallame kai raka'a takwas ka sallame ko kai biyu biyu biyu biyu biyu har ka gama guda kai daya ko kai hudu hudu hudu uku ko kai duk sigogin suna da yawa ya koma zuwa ga qiyamar ramadan ko salatu tarawih na Muhammad Nasir Albani da za a ga wannan sigogi insha Allah ku yi hankuri na ja lokaci subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik